na ramadan <clears throat> da 1442 wanda ya daidai da 28 ga watan hudu na 2021 a jiya mun shigo bayanai <clears throat> game da muhimmancin neman aljanna da yadda Allah ya tanadi rahmarsa da falalarsa a cikin wannan gida sannan kuma ubangiji ta'ala ya ɗauko mana bayanai game da tarihin yakin uhudu wanda aka yi shi a shekara ta uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa za mu tashi daidai faɗin Allah da ya ce khalat min qablikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ubangiji ta ala ce kadi khalat min qablikum sunanin sunnoni sun riga sun wuce a cikin waɗanda suka zo gabaninku fasiru fil ardi ku yi tafiya a sassanin ƙasa a duniya fanzuru ku je ku yi duba kaifaka na aqibatul mukazzibin yaya ƙarshen masu ƙaryata manzanni ya kasance a ta wani haya aka ce kamar tasiliya ce da kwantar da hankali da rarrashi ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbai waɗanda suke tunkarar ƙalubale iri-iri a gida da waje da kuma yaƙi da allah ta'ala ya ɗora musu da suke tunkara sai ubangiji yake cewa kafin zuwan ku an samu al'ummomi masu dimbin yawa waɗanda sun karyata manzanni amma ƙarshe ba su kwashe cikin jin daɗi ba ƙarshensu bai yi kyau ba Ko kuma kenan idan kuka yi haƙuri za ku ga ƙarshen wa'annan masu karyata manzannin idan ku yi bincike ku yawo ko ku tambaya ko ku nemi labari yaya ƙarshen su ya kasance da ya kyau ba waɗannan sunnoni da Allah ke nufi ma'ana irin ayyukan Allah da yake gudana a kan masu karyata manzanni da ya tabbata a kan mutanen da adawa a ashabin rasi ƙorunin bai na zalika kasiran duka muna karantawa a tarihi ƙarshen su bai kyau ba waɗannan kafirai su ma na yanzu kafiran maka da allah yake buga misali da su to su ma fa ƙarshen su ba zai kyau ba inda sun ɗauko sunnar hanyar wa'inta mutane Shi ne allah yake cewa kadi salat min suna nun? waɗansu sunnoni ko waɗansu alamomi waɗansu ayoyi sun wuce cikin waɗanda suka zo gabanin ku fasiru suna su ku je ku yi tafiya wannan tafiya ko dai da ku ko da ku ko ku je ku karanta a littattafai ku gani ma ba za ku yi tafiya ba fanzuru fa kana akibatul mukazzibin ku je ku yi duba ku ga ya akiba wato akiba kamar ya future din su ta kasance abun babu kyau karshen su bai kyau ba sai tarihi sai labari Fidda da karfinsu fidda da mulkinsu fidda sarautarsu to haka na yanzu su ma wa ma hiya zalimi na biba'i abun ba zai kasance da nisa ba hada bayanun linnasi wannan bayani ne da ubangiji ga mutanen duniya ko kuma bayani ne da yake bayyana ga masu hankali ga mutane ga sauran duniya sannan kuma wa mau'i wa hudan wa mau'i tasulun mutaki sannan shirya ce kuma wa'azi ne ga masu tsoron Allah su kadai wato wannan haza bayanin linnasi umuman wa hudan wa mau'izatun lil na khususan wannan hujja ce bayyananniya ga duniya su kuma masu tsoron Allah tsarin wa'azi ne a gare su ana gani ga wani ne ya isa wani tsoron Allah in ka ji tarihin abin da ya faru a baya kai kuma sai ka ɗau mataki dama amfanin jin labari da kissa da tarihi domin ka haɗa tarihin mutanen da da naka ka san me suka yi mai kyau me suka yi mara kyau domin ka kaucewa mara kyau kai koyi da kyawawa kai ma don ƙarshen ka yi kyau wannan amfanin karanta tarihi kenan saboda haka Allah madaukakin sarki yana so mutum ya san tarihin mutanen da ya kuma san nasa domin ya gyara tafiyarsa duk wanda ya san tarihi ya gyara san nasa da ya haɗa shekarun wasu kan nasa kenan na'am ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين wala ta hinu karku rauni dan alwahanu ma na shi rauni alwahanu wahan rauni karku rauni <clears throat> wala ta zanu karku damu karku rauni da jikinku ku motsa ku yi training ku fito ku gwabza sannan kada zuciyarku ta damu da bakin ciki da damuwa dangane da abin da ya same ku a baya wa an tumul alauna in kuntum mu'minin in dai ku mu'minai ne ku ne a sama kar ku nuna rauni kar ku nuna gazawa ku fito ku kare kanku ku kare addininku to wannan kira ne Allah madaukakin sarki yake mu'mine cewa yi sakaci kada su gaza kada su kasa kada ku rika ganin cewa kamar sun fi karfin ku a kune ma a sama matakar kun kasance muminai wa antum al'alauna in kuntum muminai wannan duk somin tarihi ne na yakin uhudu da Allah yake ba da labari tun daga farko-farkon ayoyi wa ga gadauta min ahlika tubawu ilmominina maqa'ida lirkitar Allah sanyun alim إذا هم طائفتان منكم تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون aka kawo tarihin yadda yakin ohudin ya fara kasancewa ya ce karfafa musu biyu a su ji tsoro janye wadda wasu suka yi karya sa su rauni inda kuma mummunai ne ku ne a sama su za su ci nasara bisa wata ka'ida da allah yake ta gaya mana cewa yawa ba shi ne mai amfani ba na mabin dokokin allah da jin tsoronsa shi ne sababi na samun nasara na يمسككم نعم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الصالحين. إن يمسكم كره إذا <coughs> كنت يأتي روني ko karaya ko suka ko wani miki ko wani jambo ya same ku asu ma ya same su mutane <clears throat> ba ku kaɗai ba ne in ta kunu ta alamuna fa kuma ya alamu kama ta alamu wa tarjuna min Allah ma la yarjun in kuna jin zuji da radadi kai a jikin ku fa kuma ya na su ma suna ji ai kuma yan adam ne kuma mutane ne ko da ka yadda kuke yaƙi haka kuke yaƙi kuna jin kishirwa suna jin kishirwa kuna jin yunwa suna jin yunwa kuna jin tsara suna jin tsara in ta takunu ta'lamuna ta'lamun bil hamza fa ya ya'lamuna kama ta'alamun suna jin zuji kame da kuke jin zuji ma'ana kamar azumi ne kowa yana biya jikin sa ko ba ka bane in kana jin yunwa sauran mutane ma suna jin yunwa in kana jin kishirwa salon mutane ma suna jin kishirwa to da ka karkace ai kai ba za ka yi ba Allah ya ce in ta kunu talamu fa innahu lamu. to nan ma ce iyam saskum karhu idan karhu ciwo, gyambo, miki sara suka bi yana samun ko faqad massal qauma karhun mislu su ma mutanen hakika irin wannan ciwo ya same su ba ku kadai ne wa tilkal ayyamu nudafiluha bainan nas kuma waɗannan kwanaki da kuke gani muna jujjuya su nudawiluha duwalan ma'ana yawmin lakum wa yawmin alaihim wa yawmin alaihim wa yawmin lakum alharbu fijal shi yaƙi da ma wataran ku samu nasara ne wataran a samu nasara a kanku wata ran ku ne wata su ne kuma wani yana daga alamar dan adam taka din kuma cewa ba sashi kuke yi ba lamarin ku amin Allah yake da ku kwanaki ne no da ha Allah yake muna jujjuya ku muna caccanja bainan Waliya wal labi na amanu kuma domin da haka ne ubangiji zai sake sanin ba wai dan bai sani ba a Waliya ya alamallahu don ubangiji ya sake bayyana wace ne ya sake nuna wa duniya suwaye masu imani na gaskiya wani abun ba a gane wasu an jarabawa sai an yi gwaji ko ba ta ba amma a haka kowa zai ce shi mumini ne saman haka jarabawa a hasiban nasu an yi an ya kulo amanna fahim la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وفليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله وليعلمن الكافرين Allah zai san masu gaskiya da masu ba wai dan bai sani ba dan duniya ta sani ta ce shi dama ya riga ya sani amma ba ya jaraba ba ya za a yi duniya ta da ba za a sani ba sannan wa yattaki da kun shuhada kuma da haka Allah zai riki shahidai duk yadda kake so a samu falalar shahidai ana faɗin falalar shahidai to an ba ji yakin baya za a samu shahada ba za a samu ba sannan kuma da wannan aya malamai suka ce mutum ba shi yake samun makansa shahada ba Allah ne yake ganin dama ya zaɓi shahidai daga cikin ba ka cewa barin jin sa makami ko ba ma ba mai a jikina in je yi kunar bakin wace in yi shahada ko ba ka bane wannan kai ka samun makanka ba Allah ne za a iya aje yaƙi mun tafi yaƙi amma sai wanda Allah ya ga dama zai mai da shi shahidi za ka shiga kundin bala ka shiga nan ka fita can sai ka fita lafiya Allah bai daka mutu ba amma Allah ya daka ka mutu sai ga kana can baya ma wani ya harbo kibiya ta same ka kai kuma kana sahun gaba ka kai taron ka kai tukan an kai maka ka kare Allah bai ga dama ka yi shahada a gurin ba kamar su Khalid bin Walid an shiga an fita an kutsa duk wannan shiga da fitan bai sa an yi shahada a gurin yaki ba wasu kuma sun je daga duwansa an kashe wasu masu musulunta suka suna zuwa aka kashe wa yadda hiza ninku shuhada Allah shi zai rikice gidai daga cikin kuma wani yana sake tsoratarwa har wa yau in mutum ya mutu ba a cewa wani shahidi ne ko wani ya yi shahada ko Allah ya karbi sa a Allah ya sa ya yi shahada shi kenan sai a wuce gurin amma wani ya yi shahada ta wannan shiga shari ba shari ne shiga aikin Allah ne shiga gaibu ne ba wanda ya sani sai Allah an dai kashe shi Allah ya sa ya yi shahada amma wani ya yi shahada sata an wani kuskure ne ba a fadin haka wa min kun shahada saboda shahada wani matsayi ne a gurin Allah yana azurta wanda ya ga dama ne ba wanda yake so ya same ta kai tsaye ba to Allah zai rike kuma shahidai daga cikin sannan kuma a cikin ayar malamai suka sake nuna cewa ashe kuma ba manufar Allah duk mu je mu mutu ba wasu su rayu wasu su mutu dan ce wa tafi da min kun bai ce wa tafi da kun? yani jami'an shuhada ba daga cikin ku za a rike shahidai ba gaba ɗaya ake so ku mutu ba waɗanda suka yi shahada za su ƙarfafa wasu gwiwa ne sai wasu masu zabura sace zuwa su yaƙi allahu la yi shibbu zalimi allah baya san azzalimai masu zalintar kansu waɗanda suka zauna ba su fita ba ko suke jin tsoro ko kuma suke jin tsoron shiga yaƙi saboda tsoron mutuwa sai allah ya ga damar kisan ya same ka zai same ka duk bala'in da za a shiga kamar wato ganganci da mota ne ko kuma shiga wani hatsari za ga dai hatsarin da za in Allah bai da za ka mutu ba sai ga ba za ka mutu ba wani kuma yana jefe sai mutuwa ta fito ta ne akwai wanda yana masallaci ma tayar mota ta fito daga jikin motar wallahi ta je ta same shi har masallaci kuma ta buge shi kuma ya mutu wanda suke cikin motar kuma ba su mutu ba shi kuma ta ake ta fita ta zai ta same shi ta gudu har masallaci ta zai ta buge shi ko da na Allah ya kaddara masa mutuwa Allah ta'ala ya samu da ko da abin da yake nema kawai kyakkyawan karshe da yi wa Allah kyakkyawan gudu na'am وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين kuma da irin haka ne shiga gwagwarmaya da yaƙi ya zo a fita ubangiji yake tankaɗewa da rerewa ya jarrabar da su a dai hakikanin muminai ta haka za a tafi ya yi tamshi a gani wayan haƙal kafirin ya wulaƙanta kafirai ya tozarta su a gane cewa su ba mutanen Allah ba to duk ta hanyar wannan jarrabawa ce ubangiji yake fito da komai da komai duniya su da, na'am أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم كوكنا طماني أن تدخلوا الجنة ذاكو شقاء الجنة حكا كوي قال لا تكن أرحام ولما يعلم الله هر ينزو ubangiji bai gama tantance ya san na jahadu minkum waye suka yi kokari a cikin ku ba wa ya alama na bai gama tantance <coughs> masu haƙuri ba mana haka kawai ku shiga aljanna kawai da ku mutu shi kenan a ce duk wuce a'a ta haka za a gano masu jihadi na gaskiya masu kokari masu jajircewa wa ya alama sabiri kuma Allah ya san masu haƙuri masu juriya sau da haka a haka duk ba za a gano ba sai ta hanyar wannan jarabawa din da Allah yake kawo yaki Sannan za a gane masu ja baya sannan za a gane matsorata sannan za a gane da duk wani hali da wanda za su iya fita da wanda ba za su iya fita ba da munafukai da marowata da duk a haka Allah zai gano ba wai dan bai sani ba dan duniya ta shaida to ma Allah ce zai gano ja allazina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin نعم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت كودن فكونه kuka kasance kafin ranar yakin ta zo kuka kasance kuna ta burin mutuwa Allah ya kawo Allah ya ba mu shahada Allah ya kawo ranar da za a haɗu ayin aka haɗe sai an gwabza Allah ya haɗa mu da su su gani naunar mauta min kabila an talqahu tun ba ku haɗu da mutuwar ba mana ranar yakin ba ta zo ba ba ku ga alamunta ba ba ku ga sababinta ba ba ku ga mutuwar ba karara kuna so Allah ya kawo ranar yaki ba kadara aiki mu to yanzu kun ganta karara kun ga yadda ake mutuwa kaga an kashe mutum biyar a gabanka an kashe mutum goma a gabanka to kamar ka ganta ke wa an tan zuru na kuna kallo ta gawa ne ya mutu gawa ne ya mutu gawa ne ya mutu abinda duk kuke buri ga shi ya zo to sanan za a sake gane suwaye jajatartu suwaye tabbatattu ya matsorata da haka wannan kuma yana sake nuna mutum kare zama mai cika baki da surutu galiban masu cika baki da su ba su fiye aiwatarwa ba ba su fiye yi ba to da dama Allah yana ba da labarin masu cika baki to da zarar farin ma kutiba alaihimul ta wallon illa kalilan min da an wajabta yakin kuma su suke fara guduwa ko ba ka bane amma wanda ya shiru kawai sai ranar ta zo sai a ce ka wani yi ba ta shi ba ma yi zaton ma zai yi kaza ba amma shi ne ya kaza Aga da aka zo yakin jaluta da daluta ana ta bayani shiro kake ji baka ji labarin annabi dauda ba sai can sana aka kawo maganarsa shine ya nuna jarumta a cikin wannan yaki waka ce waka tala dawudu jaluta sai a farko ba a yi maganarsa ba sai da aka zo karshe walama barazu li jaluta ولما ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء اما تن فرقوا بأفضل مغانا سبقوا دا saboda su mazaje ne sun yi shiru sai an zo a yi kasa za a gani kai ba su surutu ba to galiban haka masu jarumta suke ba sa bayyana kamar masu kyauta ne da marubuta duk mai cewa in aurenka ya zo kawai ka gaya mu <laughs> ko ba ta wani da yi wanda su za su fara zanewa amma wanda ya shirin <laughs> kana cewa to alaƙa ai aurenka ya zo to ka jira ni shi ke na ya gudu kenan amma wanda ka ji ya yi shirin to shi ne zai ce ga gudun muwasa <laughs> Allah ya samu da ke aya ta gaba Allah ya ce wama muhammadun illa rasulun qad khalaq min qablihim na fa in ma aw qutilan qalabtum ala aqabikum na ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين a wannan aya aka ce ta sauka dai har yanzu a cikin yakin badar a yakin uhud labari ya kai har ana so an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe annabi shedan ya zuzuta labarin ai manzala ya mutu muhammad ya mutu kutila muhammad haka ta yada labari an yi haka ne saboda ko shaidan ya haka dan ya ya sare musu gwiwa su sauran mummune shi kenan su fi sun yi la'asar su ji gaba ɗaya babu ƙarfi a jikin su shi ne wasu da dama kuma sai allah ya sa musu jarumta aka yada cewa muhammad ya mutu da wai suka ce to da ya mutu mutu alama mata muhammad mutu <coughs> alama mata muhammad alaihi salatu wassalam to da annabi ya mutu mu je mu mutu kan abin da annabi ya mutu da wasu sun ce tun da an kashe muhammadu shikenan mu koma gida ko kuma mu yi taron damuwa duka ta ka ta mutu alama mata alaihi ko mutu akan abin da ya mutu me kuke jira kuma wata rayuwa kuke nema annabi ya mutu sai suka sake shajja'a su to da aka kashe annabi ba shi ne mutuwar addini ba wannan na sake cewa kenan annabi ya bi duniya shekara da shekaru amma musulunci yana babu wani malami ko wani bawan Allah da za a kashe a ce addini ya tsaya annabi ya fi duniya kuma addini ma bai tsaya ba sannan wannan kalubale ne ga kowane dan adam ko a masallaci ko a harkar addini ya ce sai da ni addini zai tafi zan ce ba na yi zan ce ba za a yi da ni ba zan ce na fasa sai a sai shi kenan mai addinin ma ya mutu wanda ya zo da addinin kuma addinin mai ba so da addinin na Allah wa ma muhammadun illa rasulun kada khalafin tabbatar ubangiji ya karfafa musu gwiwa cewa annabi muhammadu bai kasance ba fata rasulun manzo ne daga cikin manzanni kafin shi waɗansu manzanni ire iren sama sun mutu sun mutu. a fa'in mata yanzu idan ya mutu auku da kuwa ka kashe shi in ma mala a sabikun sai ku fasa addinin ku koma a kan digadiganku ku koma gidan jiya ku koma jahiliya dama saboda shi kuke yin addinin dama shi kuke bautawa wa mai yan yanqalib ala bai? wanda ya juya da baya ya koma a akan digadigansa falai yadurra Allah shai'a. ba zai cutar da Allah da komai ba wa sayajzi Allahu shakirin amma masu godiya da sannan Allah zai saka mu waɗanda suka dage suka ci gaba da yin addini ke sannan wannan aya ta kasance kuma tunatarwa da ita ma sai na Abubakar yayi ranar da annabi ya bar duniya wannan ayar sai zanto ta shiga duhu a cikin zukatan mutane gaba ɗaya an neme ta an rasa a cikin zukatan sun manta da ita zuwa da rudewa sai da abubakar ya zo da yake namiji ne gwarzo ne mai shaja'a ta zuciya ba rago ba ne ga zuciya da kuma ido abin ba na hawaye ba ne abin ba na ragon zuciya ba ne yana can a bayan garin madina a wani gida da yake da shi a gurin wani guri da yake da yana da mace a gurin aka za ka gaya masa annabi yaro nan duk mutane kun rude wasu suna cewa bai mutu ba umar na cewa wallahi bai mutu ba ya zara takobi duk mai cewa annabi ya mutu munafiki ne ya za a ce annabi ya mutu ya zo bai kowa magana ya wuce gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a dakin akai da aisha ina inda annabi yake kwance a ba ya bai bude shi ya ga fuskarsa ya ce mutuwa dai kan yi wanda Allah yake rubuta wa duk dan adam kayi ta ya sumbace shi a tsakanin idanunsa ya ce ɗifta hayyan wa can ka tsabtata ko ka tabbata mai tsabta mai tsarki kana da rai da bayan ka babu bambanci ya rasulallah ɗifta hayyan wa tan. ya ce in dai mutuwa ce ka riga ka yi to da aka yi mai da shi ya rufe ya fito ya ce jama'a duk su zo mutane duk suka zo gurinsa ya hau kan mimbari ya ce ayyuhan na ya ku mutane man kana ya abu da muhammadan fa inna muhammadan kadimat wa man kana ya abu da laha fa inna laha hayyun la yamut din mai sa mai bauta muhammadu muhammadu da ya bar duniya ya wanda yake bautawa Allah kuma ya ci gaba da bauta Allah Allah yayye ne ba zai mutu ba wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut wa sabbi bihamdi sai ce Allah madaukakin sarki ya ce innaka mayyitun wa innahu mayyitun ai da ma kai mai mutuwa ne su ma kuma masu mutuwa ne sannan ya karanta wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul har zuwa karshe umar ya ce ai da jin waɗannan ayoyi sai na ji gaba ɗaya kafa ta mata kasa ɗauka ta sai na ji kamar a ranar aka saukar da waɗannan ayoyi sannan ya tabbatar annabi ya bar duniya ya tabbatar annabi ya mutu akwai ayoyin da za ka gan Allah ya tanade su saboda wata rana sai ka ji kamar a yau suka sauka kamar a yau suka sauka wannan yana nuna mu'jizar alkur'ani ke a ce Allah ya ajiye wannan aya tana da rana bayan waccan ga kuma ranar da za ta zo ta sake yi tasiri gaba daya to haka duk wani wanda ake bi da shi a addini a rayuwa a komai aka ce ya mutu ko an kashe shi sai ka karanta masa wannan aya وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل قبل da sauran آيوي كما kamar makamanta نعم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن ثواب الآخرة يؤتيه منها وسنجزي الشاكرين فما كان لنفس با وتري da za ta kasance an ta mutu ta mutu illa bi iznillah sai da yardar Allah sai Allah ne ya yarda ba rai ba zai taba fita ba sai da Allah ya kawo sarjin ajali ne kawai in ya zo to zai tafi amma an ajalin bai zo ba duk inda aka biya aka dawo wallahi sai ka fita sai ranka ya yi tsawon rai sau da haka mutum zai shiga rinsi iri-iri allah ya fitar da shi mutum zai shiga musifa iri-iri allah ya fitar da shi zai shiga hatsari iri-iri allah ya fitar da shi amma idan ajali ya yi kuma yanzu ne babu jira ba ran da zai mutu sai da izinin allah kitaban mu'ajjala kitaban mu'ajjalan ma'ana abu ne rubutacce da aka sa wa iyaka cewa babu yadda za ka idan ja a ajaluhun la ya ta'khiruna sa'a wala yastaqdimu inda dai ajalin ya zo ba a taurara mutane sa'a ba a rijiwa ba a karawa ba saura minti biyar shi kenan wani ma saura minti uku ya mutu amma bai sani ba bai sani ba sauran minti uku ka bar duniya amma Allah baka sani ba kuma lafiyar kalam kila ma waya kake yi waya kake yi shekara biyu ke nan wani uwa yana waya yana tafiya akan mace yana cewa mace shi ki gafa so nake fa ki dafa min kaza da azumi wallahi gani nan a hanya ki dafa min kaza ina zuwa a ce sauran minti uku mai mutu sai bai ma sani ba haka mutum ya bar gidan ya ce da iyalansa manna zai je an yi albashi ya ji alas zai je kwaso kudi <laughs> me kike so me kake so ya ce da yaransa kowa ya faɗa abin da yake so uwar gida mai kike so amarya mai kike so an yi albashi zai je kallo yana zuwa ya yi tayinin ya karɓa ashe ba zai da gida ba aka ɗauki waya aka buga waye kaza kaza kaza wannan mai wayar sai Allah ya masa da su to da haka mun tuna ne in lokaci yayi ko shi ke da tiyo ba tiyo dole sai an ci Allah ubangiji ya samu da kamar kana kallon tarihin hatsari ne na duniya irin wanda ake haskawa a duniya da yake su kasashen waje suna da kyamarori da suke daukar komai a titina za ka rika ganin abubuwan ban mamaki wani ya zo sun zo danja, minti uku ya rage su mutu ko minti biyu ba sani ba sun tsaya an tsaye da su wani mai mota ya rufi ya share su gaba ɗaya markaɗe kawai ka tsaya a danja minti biyu wani ya taho da babbar mota ba birki ne mai ya faru tiya haɗin to duk za ta gani mai na hatsarin ana ana ana hatsawa Ku da haka Allah shi ne ya san gaibu shi ya san lamarin rayuwa ba shi da wa man yuridu thawaba dunya wanda manufarsa ya samu ladan duniya himin ha? Allah ce za mu iya mu bashi daga gare ta wa man yuridu thawab al-akhirah wanda manufarsa ladan lahira na utihi minha shi ma za mu ba shi daga gare ta wa sanajzi shakirin masu godiya dai Allah yake za mu saka mu dangane da duniya kuwa sai ubangiji ya ga dama kamar yadda yake cewa kullun numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura man kana yuridu al-hayata duniya dunya wa zinataha لوافي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون فقودة دنيا تقول آخرة في الله قد أمر بيوم نعم وسعي مِنَّ الَّذِينَ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كثيرون فَمَا وَهَنُوا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سبيل الله وما ضربوا وما استكانوا والله يحب الصابرين to da haka Allah yana cewa ku yi hakuri ku daure a je a yakin nan a je a goya wa annabi sallallahu bayan tsoron ko an kashe annabi ko an kashe wani da wani duk ba zai sa rauni ba kashe annabi sallallahu alaihi da aka ce an yi kasta sa gwiwar ku ta tare wa min nabiyyin nawa ne a tarihi daga cikin annabawa wa ka min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun ko kutila ma'ahu ribbiyun kathir ribbiyun ko rabbayun duk a yazo a wata kira'a da fatahin ra rabbiyuna rabbiyun sai kamar rabbaniyin kenan rabbiyin rabbiyin wato zanto nisba zuwa ga rabbi akwai da da aka samu a tarihi annabawa sun fito sun yi yaƙi mabiyan annabawa masu yawa sun yi yaƙi tare da annabin an kashe su an kashe su wani ma an kashe annabin wannan duk bai sa sun yi rauni ba kaga me yake nuna ko ma kar rauni an kashe annabin an kashe jama'ar amma ba su rauni ba gagawar annabin suna gani gagawar jama'a da yawa suna gani sai ce mu tashi kutsawa mu je wa ka ayyin nawa ne in ji ubangiji min nabiyin aka samu daga cikin annabawa fatala ma'ahu rabbiyun kasir jama'a daga cikin mabiyansa <clears throat> yan gane sa sun yi yaki tare da shi ko kutila ma'ahu a matsayin mabanin jalmasa قتل معه رديون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله abin da ya same sa a hanyar Allah nan bai sa sun yi rauni ba shine anan wahanu da a can bayan Allah ce wala tahinu karfi wahanu karfi rauni wala tahzanu karku damu karfi bakin ciki to kaga ana baka labari irin wannan zai sa kai ma ba za ka sare ba sai ka ji kai ma an karfafa maka gwiwa wa ma da ufo ba su rauni ba wa mastakanu ba su saranda ba ba su ramfafa ba ba su mika wuya ba to ku ne za ku mika wuya ku da kuke tare da shugaban halitta Allahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu duriya masu haƙuri masu dauriya su ne asabiri wa ma kana qaulahum haka ne ko وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إرمينا متاني كذي abin da suke faɗa maganar su bata kasance ba saboda tsabar karfin gwiwa ba ma abin da suke cewa illa an kalu ko abin da suke cewa rabbana igfir lana zunubana Allah kawai ka gafarta mana zunubanmu waɗannan nasara da ake samu a kanmu ana samu ta nema saboda laifukanmu wai tarafana mu da shi da gona da irinmu ya Allah ka yafe mana fi amrina wanda muke a cikin al'amarin addininmu wasu biske aka dama ka kasance tabbatar da diga daganmu ban tsorna alal komin tasirin ku taimake mu akan mutanen da suke kasa dai magana ma da suke a duka kawai suke fa'ada a hukumallahu tsawon bata ne. Ɗan fa atahum Allahu thawabad duniya. da suka haka sai ubangiji ya ba su ladan duniya me ladan duniya sun samu ganima sun samu nasara sun samu ɗaukaka, sun samu suna sun samu daukaka na duniya kan kafirai ne thawabad duniya an ba su thawabad duniya ma'ana an ba su mai gaggawar an ba su tukwici tun kafin na lahira sun samu ganima sun samu nasara sun samu ɗaukaka a kan kafirai su kuma ya fito wa hutuna sawabil akhirah sannan da lahira kuma ubangiji ya sake kyautata shi shine za a samu da bauta da yardar Allah da ni'ima madawwamiya aljanna da kuma tsira daga ainihin wuta wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu aiki dan Allah masu kyautatawa masu To dogaro ga Allah madaukakin sarki su rika yin abu tsakanin ku da Allah na'am to lokaci yayi ko wannan ga zamu kai anan yayi wallazina amanu sabon shafi kenan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi